Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata ana shan hantsi lafiya. Baba Yakubu makirin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsi da yau Litinin 13 ga watan Maris shekarar 2023. a cikin shirinmu za mu kawo muku tarihin jihar Neja a siyasance a yayin da zabukan gwamnoni da na 'yan majalisar jiha ke karatowa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa da Nasiru Adamu kaya zai gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Najeriya da baban gidan Jibrin ya shirya mana. Amma yanzu sai a gyara zama don shan kashin farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarinta na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi ɗaukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut. sojojin rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na wakna mai alaka da fadar gwamnatin rasha ta kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin to amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta siw mutumin da ya kirkiro kamfanin mayakan na wakna yafgeni prigozin ya faɗi a wani saƙo ta ko na telegram jiya lahadi cewa halin da ake ciki a bakhmut a ta bakin sa mawuyaci ne mai cike da matukar wahala ta yadda ma abokan gaba ke yakin kare ko da mita guda ne mutane talatin sun mutu an kuma samu ceto 17 jiya lahadi a tekun bahar rum bayan da jirgin ruwan da suka gudo daga libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar italiya an yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar turai eu frontex a yayin da kuma wasu ƙarin jiragen ruwa biyu na 'yan kasuwa suka nufi wajen a cewar dogarawan tsaron gabar a wani bayani da safiyar jiya lahadi wata kungiyar jin kai ta bahar rum ta aika da saƙon twitter mai cewa bisa ga wasu majiyoyi da dama jirgin ruwan wanda ke kan hanyarsa ta zuwa italiya ya tuntsire a tazarar kilomita 177 arewa maso yammacin birnin bangazi koriya ta arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa a wajejen gabar gabashin ƙasar a cewar kafafen yada labaran gwamnati a yau ɗin litini kwana guda kawai bayan da koriya ta arewar ta yi gargaɗi kan abin da ta kira yiwuwar wani ga gagarumin martani kan atisayen sojin da ake tsakanin amurka da koriya ta kudu wanda aka fara wannan makon kamfanin dillancin labarai na gwamnatin koriya ta arewar ya ce cilla makaman da aka yi da safiyar jiya lahadi ya nuna yadda koriya ta arewa ke iya mai da martani daga garumin karfi kan amurka mai danniya da kuma 'yan koranta sojojin koriya ta kudu makaman sun yi tafiyar kilomita 1,500 a sama inda suka yi minti 125 a cewar kafar labaran ta kcna ta ce an kaddamar da makaman ne daga jirgin ƙarƙashin ruwa mai lakabin bardin ranar 24 ga watan agusta inda a baya aka kaddamar da makamai masu linzami samfurin ballistic an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu bari mu je ga rahoton mu na musamman akan siyasar najeriya daga matakin jihohi a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha a yau za mu duba jihar nija da ke arewa maso tsakiyar najeriya ga rahoton da mustapha nasir batsari ya haɗu mana talaka ka bar kuka ka ka makamanka ita za ta cece ka jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya da aka kirkiru a shekarar 1976 da bayanai suka nuna cewa yanzu haka tana da yawan mutane kimanin miliyan biyar. Haka zalika jihar Niger tana sahun gaba a jihohin Najeriya masu yawan faɗin ƙasa da kuma Allah ya hore mata albarkatu ta fuskar noma da kiyo sannan ta shahara ta fuskar mulki a ɓangarori daban-daban domin kuwa a yanzu haka tsaffin shugabannin ƙasar da suka mulki Najeriya a cikin kakin soja dukkaninsu 'yan asalin jihar Niger ne a yanzu dai a iya cewa an ɗau harama kama daga ɓangaren 'yan siyasa da ke ci gaba da yakin neman zaɓi, har ma da al'ummar gari kowa na cike da ɗokin ganin an gudanar da zaben cikin lafiya da kwanciyar hankali sunana isa umar nan garin mina shine ina fatan allah ya sa a yi wannan zaɓen lafiya kuma allah ya zama da kasan mu lafiya shine fata na kamar eh, kun shirya yin zaben za ku je ku eh za mu je mu yi zaɓe insha allah za mu je mu zaɓa sosai sosai kuwa sunana nasir muhammad atayiru daga niger state kwantagoro local government to hasashe dai zaɓe kan akwai gwagwarmaya sosai saboda daga dukkan alama duka jam'iyyun suna shiri akan wannan babban zaɓe mai zuwa nura muhammad fatan da nake yi da yan uwana matasa don allah ku da da hankali ku daina tadda rigiman da mutum bai san kanta ba bai san mafarinta ba suna alhaji abdullahi ibrahim wanda aka yi sani da suna buze amma ni tunane na 2023 za a yi zaben da ba a taba yi ba saboda mai lokaci ne na duk abin da ake hasashe ta wuce sanin dan najeriya tun na tun na har zuwa yau ba wanda bai dandana kuɗa shi ba To duk da wannan fata dai da al'ummar jihar ke yi a bangare guda jihar na fuskantar kalubale irin na rashin tsaro malam usman erana wani mazaunin yankin shiroro ne mai ɗaya daga cikin madatsun ruwa da ke da tashar samar da lantarki a najeriya ya ce a halin da ake ciki yanzu matsalar rashin tsaro ce ta addabe su shi ya sa ma ba sa ɗokin zuwan babban zaben na najeriya a ba wani magana abin da ya shafi maganar wani zaɓe a nan yankin kan da Allah duk wani wanda ya faɗi cewa akwai wani tunanin zaɓe a nan ina ganin kamar ya yaudar kan shi muna da ƙananan eh, mazaɓun kansuloli guda takwas ne a nan hmm. amma a yanzu inda kawai za a iya shiga a nan yanki shi da yarana. To hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna ɗaukar matakin shawo kan matsalar rashin tsaron. Tuni dai jam'iyyun siyasa musamman ma na adawa suka yi kashedi musamman ga jam'iyya mai mulki akan karta yi amfani da wuraren da ake fama da matsalar rashin tsaron domin tafka magudi alhaji hamidu kadi kuta shine babban daraktan yakin neman zaɓe na ɗan takarar kujerar gwamna a jam'iyyar ta pdp alhaji liman kantigi to muna so mu tabbatar ma jama'a cewa za mu duba mu tabbatar ba a yi ciwa-ciwa a wannan wuraren ba to duk wanda kake faɗin nan ba mutane kusan rabin hayi na shiruro ba mutane To ita ma dai jam'iyyar mai mulki wato APC ta ce tabbas akwai matsalar rashin tsaron amma lamarin ya zama gama gari. In ji sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Mukari Jau. Matsalar tsaro duk duniya ne ai ba Najeriya kawai bane ko kuma ba Niger ɗaya bane. Jam'iyyar dawa na cewa ba a gani a ƙasa ba saboda haka suna dab da ma an gwamnatin nan idan an yi zaɓe. To ai kalamai nasu ne kamar su suna ganin za su an samu kuma muna muna ganin za mu ƙara. sunana malam umma kolo mai ba gwamna shawara bisa hakan siyasa da tsare-tsare za mu yi zaɓe cikin lumana da idan allah a jihar niger dai akwai wasu 'yan takara da ke neman mukamin kujerar gwamna da wasu jam'iyyun siyasar suka tsaida da suka hada da nnpp mai kayan marmari da labour party da ypp ta matasa har ma da jam'iyyar abga wadda aka samu mace tilo ke yi mata takarar kujerar gwamna a jihar niger mustapha nasiru batari murya amurka daga mina a nigeria Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ta kai wani harin bom jiya lahadi wanda ya yi sanadin mutuwar wani mai gadi tare da raunata wasu 'yan jarida da yara a birnin mazar sharif da ke arewacin afghanistan a wannan makon harin bom ɗin wanda aka kai shekarun jiya asabar ya faru ne yayin wata hidima ta karrama wasu 'yan jaridar afghanistan kuma ya zo ne kwanaki biyu bayan wani dan unar bakin wake ya hallaka gwamnan lardin balk mai ra'ayin taliban harin da shi ma dai isis ta yi ikirarin kaiwa mayakan isis sun kai harin ne kan 'yan jarida ta wajen dana wani kunshi makale da bom. a wurin wannan hidimar wadda aka yi a wani dandalin raya al'adu da ke mazar sharif headquarter lardin balk a cewar isis a wani bayanin da ta yi a shafin yanar sadarwar kafar labaranta ta amak a cewar bayanin na isis harin ya auku ne wani gangami wanda aka yi a wani dandali na 'yan shi'a don karrama wasu 'yan jarida da dama waɗanda ke aiki da cibiyoyin da ke taka rawa a yakin da ake yi da isis a ƙarshe wasu makamai masu linzami da isra'ila ta auna kan wani birni a yammacin siriya jiya lahadi sun raunata sojojin siriya uku a cewar kafar labarai ta gwamnatin siriya kafar dillancin labarai ta gwamnatin siriya din sana wadda ta kalato daga wata majiyar soji ta ce an cillo makamai masu linzamin ne kan masiyaf da ke lardin hama da almuru sashin kare tsaron sararin saman siriya ya kakkaɓo da dama daga cikin makaman kafan labaran ta gwamnatin siriya dai bata ba da labarin mace-mace ba to sai dai kungiyar adawa mai bibiyar yaƙi wadda ke da mazauni a burtaniya mai suna kungiyar sa ido kan batutuwan 'yancin dan adam a siriya ta ce harin ya dare kan wani rumbun makamai na mayaka masu samun goyon bayan iran inda ya yi sanadin mutuwar sojoji uku ba tare da yin cikakken bayanin bangaren da sojojin suka fito ba. A gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu ko kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma ga Nasiru Adamu Kaya da shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasan tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara. wakilin muryar amurka Ridwan mukhtar abbas ya tara matasa ya zanta da su don tattauna kan kalubalen da ke fuskantar matasa a garin Nima dai matattara ce ta kabilu daban-daban na Afirka, don haka ya nuna jama'a daga bangarori daban-daban na zaune tare da juna a wannan yanki na Nima. Farko Ridwan gabatar mana matasa a zauren mana. A nan high table mun tattara shugabanni na matasa, Sarki Mustapha Sawaba wadda shine PRO na Concern Youth na Nima. Sai kuma Hajiya matan sarki wacce ke jagoran bangaren mata. Muna kuma tare da jami'i na gwamnati wadda lauya ne na babban limamin ƙasa wadda kuma ke cikin gidauniyan nan na National Mox Foundation da ke Akanda nan Accra lauya Saidu. Jama'a muna yi muku barhaba da zuwa wannan shiri na zauren matasa. Mun gode da matasa kai tsaye ku biyo ne mu shiga zauren. salam kowa ya sani da bala ali motos daga nan nima to ni magana nake da shi kawai ne abinda da mu samu a yi muna iso ni mai ci gaba farko mun fara da stitin stitin da ke da fida road na duka ba gyara ba kuma matan da suka sa kasuwa kan titin nan mu duka mun kamar titin na ayi malore ne amma matan mu sun doki titi su da shi kasuwa wannan kuma na son a taimake mu mu yi mu cire su kan wannan stiti osu stiti ya kwanta iso buge buge lalurka da ke buga mutane na wannan ikat domin sakarin jin gano lori abu wani yaro bai yi ba domin matan nan da suke sa kasuwan nan muka kore su she su komo muka kore su she su komo isa yanzu abin da muka ba mu da men mu yi guda yanzu da mun fara aiki tare kuma na roƙon Allah ya continue haka nan mu yi guda mu yi mu kore su duka kan titin nan domin ka zo ma da baka ka je ko'ina saboda traffic amma yanzu albarkacin concern ya yi gwamma isa mu mu ni kawai ne a muna kokari a tambaye mu mu gyara garin mu domin ka je bola na ko'ina duka mu duka ciwo muke sa kanmu ba muna yin saboda mu bano saboda yaran da muka haifa da waɗanda su ma za su haifa in suka zo komai musu sauki za ta muka mu muke so a yi muna kenan suna na Fuad Yusuf Nima gaskiya cikin abubuwan da ka fada karancin ruwa na damu mu sosai Nima ba mu samun ruwa yanda ya kamata ko kadan domin a cikin wata mukan samu ruwa a kalla sau biyu wannan kuma cikin dare ba kowa ke samun ba emmant muna samun ruwa sau biyu bai dace ba sa'annan anyoyin mu nima kamar yadda dan wane fadi nima yau ba wani anyan da za ka bi da mota wallahi ka fita da kwanciyar hankali anyoyin duka sun kare ruwa ya wuce da duka babu wani anyan kirki cikin nima a ma nima aiwe ma da muke fariya da shi muke so mu cire mutane kai nima aiwe da kanshi da ka kai wurin overhead nan ya ma kamar wani kauye ka shiga duk ba kyau kuma mutane sun koma sun ci sun occupy anyan nan inda ya kamata mota ya bi da mutum ya bi ba bambanci babu anya yasa muna neman a sa mana hannu sosai domin mu ma mun zo ne da mu ba da mu na 'ya'yan unguwa ba mun zo neman wani biya ko wani amfani ba yadda za a yi garin mu ya ci gaba wannan mugun sunanan da aka san mu da nima muna so mu canja shi ne amma in ba da taimakon shugabannin mu ba da sarakan mu balle mu wallahi suke ci mana tuwo a kwarya domin yau kowane gari za ka kafin a zo a yi mulkin nasara ta gargajiya ne yasa yau nasara bai da wani anyan da zai zo ya gwada karfinsa ba she ya bi kan sarakan gargajiyan ba she an yi zauna an yi shawara da su amma namu ba mu taba kai musu kuka game da cin gaban nima muka ga sun fito muna da wani martani mai amfani ba kullum dai ku dakanta ku dakanta bayan dakanta na ba mu taba gan wani sakamakon kirki ba yasa muna neman sakiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ne ne ku wala jinaza batun wurin buga bolin gaskiya nima muna da wurin buga ball first shine nan ganga rana nima runabout ngozi park nima duka da newtown duka muna ci amfani wurin ifi ma lokaci sallah kai kamar idi idi akan ganga wurin muke sallah nima newtown kowane ci amfani wannan wuri da mu ji nawa wani zuwan doki wuraren shi hospital fine shaka ba mu wuri daga kakudi muna manage muna buga ball wurin kadan kadan kadan kadan aka ce wo za zo a gyara muna shi ai muna shi yayi kyau ai muna shi yayi kyau unguwar da yawa even ya sunan garin ga an karawan ga bukom kenan an yi musu nasu yi bata haka kuma ka gyara musu amma mu ni mari yau kaman 3 years ko 4 years kenan za muna fa kari yanzu ba kari ba mu yi magana te mu kai complete te mun bi manya te mun gaji sarakai mu mu yi musu magana te yanda za ya gyara muna park mu yaran mu yaran mu yanzu an ganga tunda aka close park yaran wasu sun zama kobololi wasu sun baba ta life su isa muna magana don Allah manyan mu su sa baki cikin a gyara muna park mu yaran mu kuma su samu wurin wasa a fabe mu don Allah duba muna yaran mu samu wurin wasa assalamu alaikum ni ne Muhammad Awal Big Fish ni ma ra'ayi ne kaɗan nike da shi game da 'yan siyasa mu na nima da mun ka zabe su ba su da kishin nima don unguwanni da yawa 'yan siyasa sun yi kokari sun gyara unguwanni kamar unguwa da nike yanzu central ayawa su newtown henry kote ya gwada example don alkawali ne ya yi ma da wannan unguwa ya yi kokari ya gyara duka unguwan to nima yan siyasa mu mp mu da mc mu ba su da kishin nima ne ko yaya ne shi yasa da ana so nima a zo together in dai za a zabi mp na nima mc na nima a yi kokari a samu dan nima da ke da kishin nima a zabe shi a ba shi wannan wuri ya zo ya yi manima kokari ababa da muke so duka na imani shi kuma tunda alkawali ne ya yi na shi insha Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barketu Sunana Abdulkadir Idris, popular name as Jinion Kada. Eh, abin da ke cikin ni nima nawa contribution kan wanga maganan da muke kai ni eh, as concerning nima citizen foundation group da manyan mu suka form kenan mu matasan nima muka ce da dai sun zo suna neman su jara community mu ne mun mara musu baya isa maganan da ni nake da shi ne game da siyasa su zo su mara muna baya ba mun zo mu bata aikin wani ba ne mun zo jaran ne mun zo muna neman yadda za a yi community na yayi kyau saboda generation da ke zuwa bayan mu su ma su samu mazauni mai kyau isa concerning nima citizen foundation na matakin shi duka kenan bai zo ya kawo damuwa cikin nima ba isa maganan nima ke da shi da dan kenan Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Abdurrashid Abdurrahman. E eh, nima yaro nima ni nima kaife ni na tashi nima still ina nima. Ina ga na gan kan platform kamar da yi minti yau da zama a tattauna batun nima. Shi na kamar to ni na gudoro aiki. Iso in zo nima yanzu fadi wani abu da mu yare ne amma an fadi mu mun fadi aka ci hankali. mu. Batun kamar unguwa na Video Land. wurin masallacin Alhaji Noga. ka kama wuri nan duka zuwa kamar da aka fita chapter duka wallahi ya ka da ringon nan ba kyau ko kankani from wurin ne wuce ta michigan duka ba kyau ina ba ni mamaki ko manya ba su bi wurin nan ne ko mp bai bi wurin nan ne ko assemblyman bai bi wurin nan ne ko unit committee nan ba su gani ne ban sani ba isa ko mu ba mu ta tempo nima ne mun kama ta kandan mun wai so mu san kando muna face kanda aiwi in an an ce muna kanda muke shi musan kamar muna cikin kanda amma an dai cikin nima muke dai ya fi an ga wurin nan kuma las kuma mun kira aka ce ba ya da demonstration da komi aja salma ta ce ya samu hankuri ba ya shi haka nan sun zo su yi so a ba su lokaci to lokacin nan ne ba mu san ban yau ni lokacin nan ko gobe ko bayan ramu ni ko dai shi ai duniya sabo kuma ni lokacin nan shi ba mu sani ba masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan nima da ke yankin babban birnin kasar ghana wato akara da kuma wakilinmu ridwan muktar abbas da muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu ali kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai allah ya kai mu wani makon wassalamu alaikum Allah a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da tawagarsa. kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun najeriya zan fara shahin jaridar ne da jaridar da vanga daya daga cikin manyan ta na cewa shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu ya shawarci 'ya'yan jam'iyyar pdp da su guji bata masa suna a kafafen yada labarai ko kuma ya dauki matakin shigar da kara a kansu babban sakataren shugaban hukumar zaben mr rotimi oye kami shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar bayan da dan takarar neman shugaban kasa na jam'iyyar pdp ya yake da wata wasiƙa ga shugaban hukumar zaben inda yake bukatan da ya sauka daga kan mukaminsa bisa zargin cewa ya taimaka wajen tafka magudi a zaben shugaban kasan da ya gabata sai kuma jaridar tribune jaridar tribune ta ruwaito malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya na kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya hanzarta sa hannu a dokar da ke kawo karshen nuna bambanci a tsakanin masu rike da digiri da kuma takardar shaidar hnd a najeriya shugaban kungiyar malaman kwalejojin kimiyya da fasaha a najeriya dr anderson ezebe shine iya wannan kiran a hira da yi ta musamman da jaridar ta tribune inda yake kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya tabbatar ya sa hannu akan wannan doka sai kuma jaridar premium times da ake buga ta gizo daya daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka manyan makarantu na tarayyar najeriya sun kara daga ranakun koma karatu sakamakon dage ranakun zaɓe da hukumar zaben najeriya ta yi an shirya cewa asabar nan da ya gabata na sha ɗaya ga wata ne za a gudanar da zaben gwamnoni da 'yan majalisar jihohi a inda yanzu kuma hukumar zaben najeriya ta mai da zaben zuwa sha hudu ga watan maris wato ranar asabar mai zuwa sai kuma jaridar the punch daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka wata babbar kotu a jihar bauchi ta ɗaure wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar pdp a jihar ta bauchi dangane da zargin da ake musu na yunkurin tafka magudan kuɗi a zaben biyar alkali hassan dukku na kotun tarayya da ke bauchi shine yankewa 'ya'yan jam'iyyar ta pdp ɗaurin shekaru biyu a gidan yari sakamakon karar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc ta shigar a gaban kotu da take zargin mutanen biyu da yin sama da faɗi da naira miliyan 142 ita kuwa jaridar daily post ta bayyana cewa yanzu haka 'yan kasuwa a jihar kogi na karɓar tsarin kuɗi tare da sabbin kuɗi binciken da jaridar ta gudanar a lakwaja ya nuna cewa dai 'yan kasuwan suna karɓar sabbin kuɗin ne da kuma tsaffi na ɗari biyar da kuma dubu ɗaya sakamakon rashin ciniki da kuma barazanar da gwamnan jihar kogi ya yi cewa a kai rahoton duk wani ɗan kasuwa ko ma'aikata da ta ƙi karɓar tsaffin kuɗin kamar yadda kotun kolin najeriya ta ba da umarni a yi ƙarshen sharhin jaridun kenan a huta lafiya to da a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen da alamar Rasha ta gamu da turjiya a kokarin da take yi na kwace birnin Bakhmut na gabashin Ukraine a cewar wata mashahuriyar majiya wadda ta yi nazarin fafatawar da aka fi daukar lokaci ana yi a yakin Ukraine. Cibiyar nazarin yaƙe-yaƙe da ke Washington ta ce hasali ma babu wani tabbaci cewa Rasha ta samu dannawa gaba a Bakhmut. sojojin rasha da wasu bataliyoyi daga kamfanin mayakan nan na wakna mai alaka da fadar gwamnatin rasha ta kremlin sun yi ta kai hare-hare daga ƙasa kan birnin to amma babu wata shaidar cewa sun iya cimma wata nasara a cewar cibiyar ta isw mutane talatin sun ɓace an kuma samu ceto goma sha bakwai jiya lahadi a tekun bahar rum bayan da jirgin ruwan da suka gudu daga libya a ciki ya tuntsire saboda rashin kyan yanayi a cewar dogarawan tsaron gabar italiya an yi ta gudanar da ayyukan ceto tare da taimakon jiragen ruwa na 'yan kasuwa da kuma taimakon jiragen sama na hukumar kula da kan iyakoki ta kungiyar tarayyar turai frontex koriya ta arewa ta cilla wasu abin da aka kira tsararrun makamai masu linzami guda biyu daga wani jirgin karkashin ruwa a wajejen gabar gabashin kasar to ban sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan allah kai mu a shirinmu na la'asariya za a yi wasu abokan aikinmu dauke da wani shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. Carl. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalam.